of Basic Course, Unit 17, Basic Sentences. Chuo. Ciwo. Ali, chikinana na Ali, chikinana na ciwo. Ba ka ba ka tafiya ko'ina daga nan ba ka tafiya ko'ina daga nan ya gudu ya gudu idan na gudu fa idan na gudu fa ba na tafiya ba na tafiya ɗan sanda ɗan sanda ba na tafiya in kira ɗan sanda ba na tafiya in kira ɗan sanda haka haka ya zauna ya zauna haka zan zauna da ciwo haka zan zauna da ciwon ina ruwana ina ruwana da gaske da gaske makaranta makaranta da gaske ne ‘yarka ba ta tafiya makaranta? Da gaske ne ‘yarka ba ta tafiya makaranta? Wa ya gaya maka? Wa ya gaya maka? ana faɗi ana faɗi na ji ne ana faɗi na ji ne ana faɗi ƙarya ƙarya ƙarya ne Eliani. Grammatical drill. Grammatical drill 17.1. Negative progressive. Each of the following sentences has negative transform. Ali ya dawo kasuwa. Ali bai ba. progressive Ali yana dawowa kasuwa. Ali baya dawowa kasuwa. Yau Ali yana dawowa yau. Ali baya dawowa yau. Mamman ya manta da hularsa. Mamman bai manta da hularsa ba. Progressive Mamman yana mantawa da hularsa. Mamman baya mantawa da hularsa. Pronoun mamman yana mantawa da ita. mamman baya mantawa da ita na taho gida ban taho gida ba progressive ina tahowa gida ba na tahowa gida aiki ina tahowa aiki ba na tahowa aiki kai kana tahowa aiki ba ka tahowa aiki asibiti kana tahowa asibiti ba ka tahowa asibiti ke kina tahowa asibiti ba ki tahowa asibiti nan kina tahowa nan ba ki tahowa nan mu muna tahowa nan ba mu tahowa nan Halima ta tuna da Musa. Halima ba ta tuna da Musa ba. Progressive Halima tana tunawa da Musa. Halima ba ta tunawa da Musa. Pronoun Halima tana tunawa da shi. Halima ba ta tunawa da shi. Mamman ya tambaya. Mamman bai tambaya ba. Progressive Mamman yana tambayawa. Mamman baya tambayawa. Halima Halima tana tambayawa. Halima ba ta tambayawa. Ma'aikata ma'aikata suna tambayawa ma'aikata ba su tambayawa yara sun tambaye ni yara ba su tambaye ni ba progressive yara suna tambaya ta yara ba su tambaya ta a kawo a kawo yana tambaya ta a kawo baya tambaya ta shi a kawo yana tambayarsa a kawo baya tambayarsa mu A kawo yana tambayar mu akawu baya tambayar mu shehu ya fara aiki shehu bai fara aiki ba Progressive Shehu yana fara aiki. Shehu baya fara aiki. Asabe Asabe tana fara aiki. Asabe ba ta fara aiki. Lawal ya tafi gida. Lawal bai tafi gida ba. Progressive Lawal yana tafiya gida. Lawal baya tafiya gida. Yarona ya kai abinci gida. Yarona bai kai abinci gida ba. Progressive yarona yana kai abinci gida yarona baya kai abinci gida pronoun yarona yana kai shi gida yaro na baya kai shi gida yara sun ajiye riga a akwati yara ba su ajiye riga a akwati ba progressive yara suna ajiye riga a akwati yara ba su ajiye riga a akwati pronoun yara suna ajiye ta a akwati yara ba su ajiye ta a akwati asabe ta saci wake asabe ba ta saci wake ba progressive Asabe tana satan wake. Asabe ba ta satan wake. Pronoun Asabe tana satansa. Asabe ba ta satansa. Kun shaida masa saƙon. Ba ku shaida masa saƙon ba. Progressive Kuna shaida masa saƙon. ba ku shaida masa saƙon The transforms for the following drill are perfective, negative perfective, future, negative future, optative, negative optative, progressive, negative progressive. Aliada ya dawo Ali bai dawo kasuwa ba. Future Ali zai dawo kasuwa. Ali ba zai dawo kasuwa ba. Optative Ali ya dawo kasuwa. Kada Ali ya dawo kasuwa. Progressive Ali yana dawowa kasuwa. Ali baya dawowa kasuwa. Asabe ta ji ya faɗi akwai aiki. Asabe bata ji ya faɗi akwai aiki ba. Future Asabe za ta ji ya faɗi akwai aiki. Asabe ba za ta ji ya faɗi akwai aiki ba. Optative Asabe ta ji ya faɗi akwai aiki. Kada Asabe ta ji ya faɗi akwai aiki. Progressive Asabe tana ji yana faɗi akwai aiki. Asabe ba ta ji yana faɗi akwai aiki. da gaske ne ya gamu da matarsa da gaske ne bai gamu da matarsa ba future da gaske ne zai gamu da matarsa da gaske ne ba zai gamu da matarsa ba optative da gaske ne ya gamu da matarsa da gaske ne kada ya gamu da matarsa progressive da gaske ne yana gamuwa da matarsa da gaske ne baya gamuwa da matarsa yara sun gudu daga asibiti yara ba su gudu daga asibiti ba future yara za su gudu daga asibiti yara ba za su gudu daga asibiti ba optative yara su gudu daga asibiti kada yara su gudu daga asibiti progressive yara suna gudu daga asibiti yara ba su gudu daga asibiti ya tafi haka ba komai a wajensa bai tafi haka ba komai a wajensa ba future zai tafi haka ba komai a wajensa ba zai tafi haka ba komai a wajensa ba Optative Ya tafi haka ba komai a wajensa. Kada ya tafi haka ba komai a wajensa. Progressive yana tafiya haka ba komai a wajensa baya tafiya haka ba komai a wajensa ya zauna a gida da matarsa bai zauna a gida da matarsa ba. Future Zai zauna a gida da matarsa. Ba zai zauna a gida da matarsa ba. Optative. Ya zauna a gida da matarsa. Kada ya zauna a gida da matarsa. Progressive yana zaunawa a gida da matarsa baya zaunawa a gida da matarsa halima ta tafi makaranta da yara Halima ba ta tafi makaranta da yara ba. Future Halima za ta tafi makaranta da yara. Halima ba za ta tafi makaranta da yara ba. Optative. Halima ta tafi makaranta da yara. Kada Halima ta tafi makaranta da yara. Progressive Halima tana tafiya makaranta da yara. Halima ba ta tafiya makaranta da yara. And Unit 17.